alhamdulillah muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo a wannan shekara ta 2024 cikin watan Julai mun fita 18 gare shi na Muhammadu Bello Turji na fitar da wannan sanarwa domin ya kai duk kunnen dan Najeriya da wanda da shugaba da talaka duk ya kai kunnen kowa sako ne zan baku 'yan Najeriya saboda haka matsalar tsaro da muke fama da ita ina mai tabbatar muku wannan abun gwamnati ta so kuma ita ta tsarmi addanci gindi mi a hujja ta mi a dalili gwamnatin zamfarawa da ta kau ta gwamna excellency matawallin maradun duk wanda aka faɗi haka ya san kowa an matawallin maradun a saboda haka abin da ya samu ka zargin sun ɗarmi mata'addanci gindi yanzu a dubi akwai wasu mutane duk wani ɗan ƙaramar hukumar mulkin shinkafi da zurmi da isa bai isa ya ƙaryata wannan bidiyon ba kuma bai isa ya ƙaryata mu ba akwai wasu mutane duk wani wanda ko da ɗan Najeriya shi wanda a can kama kana Bauchi baka san matsala ba kana Kaduna baka san matsalar Zamfara ba to muna tabbatar ma da gwamnatin tarayya ita in bata sani ba akwai mutane zan ba da shaida da hujja da dalili da takamaiman magana wadda duk mai hankali ya je ya karanta ko kuma ya je ya binciki tarihin waɗannan mutane kuma in inga aka je aka yi magana da su a ba mu wannan wuri ko a ba mu mina ne ko a ce muna mina ne to mu mun fito shi matsayina na ɗan ƙasa ga na fito tsakanina da Allah na gai gaskiya gwamnatin zamfaro da ta gabata ta matawalla ita ta ɗarbe makarya an yi sulhu na farko da ita to abinda sa sulhun ta ki zamnawa kowa ya sani ni na sani duk al'ummar da a jihar zamfa shinkafi da zurmi da isa sun san da wannan matsalar akwai wani mutum ana ce mashi marigayi dudu ni ni fatattake su don su hana shinkafi ta zamna lahiya suna da bindiga sama da bindiga ɗari biyu matawalli ya ɗauke su ya kai su gidan gwamnati in ƙarya ne suna gidan gwamnati har yanzu in gobe in ƙan gaskiya ne suna gidan gwamnati har yanzu da muka kashe dullu kabiru maniya a faɗa mana inga gwamnatin zamfara ko ta sokoto ko ta tarayya ta je ta yi sulhu da shi ya bada makaman shi a gaya mana wurin to tun da babu wurin ko bashari maniya a gaya mana inga ya bada bindigogin shi ga gwamnati a fito a faɗi wagga magana ina sun ka bada su kowa ya san suna da bindiga sama da ɗari uku ni na ɗauki bindiga talatin gare su a fito a faɗi wagga gaskiya abin da ke tafiya yanzu ga sunan su cikin sokoto irin abin da su murtala asa da faɗi su ce su turuzan birni mina ne to wannan magana gaskiya ne ba wai karya ba ne akwai turuzan birni yanzu abin da muke maku nuhi da akwai turuzan birni yanzu mutum da daba bindiga ɗari da hamsin ko ɗari uku yana cikin misali birni sai dai bayara na daji su je sun ka kai ma mutane hari a ɗauki kuɗi a kai mai cikin sakwato. tare yake da jami'an tsaro suna sun san in za a kai masu hari sai su jaya jami'an tsaro sakwato a tai su kai hari inga nike ba da wagga shaidar mutanen da a yankin mai lalle su fito su ce ƙarya ne ba a kai masu hari dabar da ke kai masu hari dabar shehu ka kai masu hari kuma yana yana gwabrar zanne cikin dajin sokoto ne Gwabra duk wanda a gwabro ya san dajin dutsen da aka ce ma gwabra, a cikin dajin sai dan mai gari kanin bashari ne uwa ɗaya uba ɗaya bindiga ɗari da hamsin gare yana nan ba ruwan maradun shi ke kai hari cikin yankin maradun ali yaron kabiru mane ne shi ke kai hari tangaza kuma suna nan cikin sokoto bashari na nan cikin sokoto ana shaha ana shaha mai mai kabiru na nan cikin sokoto ana shaha mai mai buhari na nan cikin sokoto ana shaha mai mai a kwada mani na yanzu ba a sati uku ba an kama kanin buhari da bindiga cikin sokoto in ƙarya ce ga magana ta zama shaida in ba a kama shi ba a ce ƙarya ne to zan iya kawo shaida da bidiyo inga kabiru ka halba mg mg suna gawa wayabba su tun da an ce suna sokoto su sun yi sulhu a faɗa muna wa yabba hudan ga bindigun gwamnati ta hito ta talaka bayani ta ce mata ka ita adda alhakin kashe mutanen da ake yi a bakiran cewa bello turji ya kashe mutane ya sace mutane ya yi mi ya yi mi to wannan mutanen da aka sato a cikin sokoto ana kawo su bayan a cida bayan goronyo waka sato su bello turji shi da annan zaune shinkafi lafiya tunda